وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باجتنابكم الإثم فتوبوا إلى الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونفس الأمة وكشف الله به الأمة جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد yan uwa musulmi masu albarka da mun tara cikin wannan masallaci ne albarka a da manyan malaman mu da shugabanni da alamomi da yan agaji sauran jama'a da tijawa duka mun yi sallama ta mutunci muna ƙare mu Allah godiya madaukakin sarki wanda ya ba mu ikon sake haduwa yau muna sha biyu ga wata ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ɗaya da da hudu arba'in 1443 wanda ya yi daidai da yau muna sha uku ga watan eh, watan hudu miladiyya haihuwa annabi isa alaihi salatu wassalam shekara dubu daya a eh, shekara dubu biyu da ashirin da biyu na roƙo allah kusan sarki shi muna jagoranci shi muna kariya allah ta'ala ya amsa ibadunmu kuma ya yanta mu cikin bayan sa yanta tuya ulu yan uwa musulmi in ba manta ba karatun mu na jiya mun kwana a sosul bakara sura ta biyu inda muka kwana aya ta a abin nan aya ta saba'in da wani abu آية تهم تنلش كده إن شاء الله يوم دام تهش آية عند بكرة وظلنا عليكم الجماعة وظلنا عليهم الجماعة وأنزلنا عليهم المن والسلوى وظلنا عليكم الجماعة وظلنا عليكم الجماعة وظلنا عليكم الجماعة digan ni'imar da yawa bani isra'ila bani isra'ila Allah ya musu ni'imomi daban daban daban daban daban daban Allah ya yi tuhuti ya yi tuhuti ya yi tuhuti shi na daga cikin jumlar da Allah ya yi musu Allah ya yi wa zallan na alaikum al-ma'amin kawo ilwan jirgiji a bishiyun sama gare Allah ta'ala daga cikin taimakon da mutu ya kawo girgije ya musu inuwa suna cikin ɗaimuwa suna cikin zahirana da yunwa sai Allah madaukakin sarki ya kawo girgije musu inuwa bayan girgije ya musu inuwa Allah ta'ala kuma wace wa anzalna alaikum almanna was salwa muka saukan muku da darba da kuma wato salwa shi wato namu ta tabaru da yake an ce wannan tsuntsuwar ta yi kamar da aka ta taba amma mun daɗin ta yi rashin tabara wannan daga cikin jimlar imomin da Allah ya domin idan muka ji ba za ku ga wanda a cikin yanayi na matsala ya da yanayin barci sosai sai Allah su gana wa ta'ala ya kubar ya taimaka mishi na farko sai Allah ya irwa da girgije sai ya zan irwa sa duk zafi ba a jirgi kama ana cikin yanayin azumi zafi ya yi zafi girki ya yi girki sai Allah ya kawo girgije ya yi irwa wanda ya tuku wanda shi ke cikin bejin zahara da gaskiya inda Allah ya mutu na bayan haka na Allah madaukakin ce tun da sauka muku da abinci daga sama mannu ne dafa ya yi zuma daɗi duniya ta ko ita zuma kanta yanki saba'in da wani abu da nashi wannan abu aka ɗan ɗebo daɗi ne sai an kasa kashi saba'in zuma su ɗauki guda shi an jiwa mannu shi ko ta shi ne ko da ta shan mannu cikin saboda ka imamu sha'abi yake cewa shi mannu daɗi ne sai an kashe zuma saba'in zuma ta da kashi na daɗin wannan abu shi na su gano wata ala yake wa kalwa da kuma wasu naman tsuntsaye mai daɗi ya yi kuma can sabara amma ba su sabara ba ne daɗi ne ya wuce duk abin da mutu tunani ko yi tsammani ya na wata ala yake kulumin zai yi ba su mara wata ku ci da jirda da abin muka rasa ku wannan abincin mai daɗi arziki ne na Allah Allah ya bauta ci abin ku lafiya lau amma ku sani wa ma zalamuna ba su zalunce mu ba ta hanyar sa'a muna sun sa'a ma Allah wanda kusan sarki Allah ya jaya abu ne bayan ya jaya waɗannan kayan ya sa cikin rana to Allah ya ce wa ku zalunce mu ba walakin kanu an fi fusa hum yadlimu sai sun kasance zalunci kawunan sun zalunci kawunan don wanda aka samu alheri yana ci daga baya ya kafirce an karama shi da wannan abu jama'a waye zalunta kada ne zalunta sau da duk haka musulun cikin ni'ima ya kuma cikin rana to akwai abin da ya yi yinsa Allah ya zarge shi da wannan da Allah ya kare gaba sai Allah wata cikin sarki وإذ كنا نقدر هذه القرية وقلوا لنا bari isra'ila an zarrabe su da son fa'o Allah yadda ka san jinin su jinin sabo Allah kamata ya zan duk abin da Allah ya wasu zai masu gode ma Allah su zama su ciwon da masu da kiya shi ne Allah maɗa kusan sarki ce wa idkulna udukulu hadihin kariya wa idkulna dukulu hadihin kariya ka ambata lokacin da muka ce su bane isra'ila ku shiga wannan alƙarya ta baitul maqdis baitul muqaddas idan ku shiga cikin tafakkuri min ha ku cikin ta hay ku shi duk inda kuke saurara da da yalwa wani kurin baba ku shiga ƙofar wannan garin in za ku shiga to sujjadan kuna masu sujjada wa qulu hitta kuma ku faɗa ku ce Allah muna roƙon gafar zunubanmu ya Allah ka sabke mana zunubanmu hibba bi ma'ana habba anna faqayana ya Allah ka sauke mu zulubban mu ka yaki mana ke haka ya kamata ku faɗa in za ku shiga cikin wannan gari idan kuka yi haka na ga sallan mu faqaya za mu gafu za mu zulubban wasu nazirul mu'min kuma za mu kun za mu ƙara masu ihsani bayan mun kanka yanzu bai kuma za mu sace luda masu ihsani lada mai yawa kanka dokar da aka ba amma da shi bari bani isra'ila suna da ɗabi'a mugunya sai Allah madaukakin sarki yake فقدر الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فقدر الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم الله على الذين ظلموا رجزا من السماء رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وشين الله تعالى يكفي فبدل الذين ظلموا قولا sai waɗanda kuke zan suka canza magana zairar larziki lahun ba wata faɗa musu ba wanda aka ce su ce bayan sun ka ce ba aikin da aka ce su yi ba shi sun kai ba an ce ku shiga kuna sujada sai suka shiga suna jan gindi kasa suna jan gindi suna suna luzar abin nan bayan haka suka shiga gari sannan wakon sai a ah, hittatun allah gafarta mana ka shakka sarya saman zunubanmu حضرتك ايه هذا فكرتي حبه في الشعيره صنع حبه في الشعيره حبه في الشعيره وكم في حبه فكرتي ما قالت سيلا كان قال كل كلام ده الله يوا ربون ان شاء الله ما فيها شاطه لان كان يقول قاعد ما مية كل كل كل في ايه في كل وده بينا من بيت الرأي ما أنا الله كشوفي من البوم كجاهد ترى يا الله أما كنا حبة في شعيرة حبة في شعيرة wai kwaya ce yi ya wata magana kuma a sana Allah wa Allah wa kai zake ce fa anzalna alladhina zalamu sai muka sauka mu kai zalim rizqan min as-sama'i wata ta'in tsawa daga sama girgiza daga sama bima kanu koli dalilin fasikan da suka yi shi Allah wa kai suka da wannan tsawa daga sama aka girgiza su aka jijjige su aka halaka saboda Allah wa kai sarki na bibin yau ga halitta da ka halitta ka ba ta ta ibi saboda haka duk abin da haka na mata da aiwa bani isra'ila dan kun ga suna yin suna kashin mutane cikin duniya to dama wani abu na wanda yake cikin da sun fara. sun kashe annabawa da yawa sun kashe manzanni da yawa sun kashe malamai da yawa sai har da wanda bai jira sun kashe saboda haka jinin jinin saba Allah ne ko suna isa wa Allah ya ne ubangiji Allah ya kare gaba sai Allah ya madaukakin sarki ya ce وإذ استغفروا ذلك قومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله suna cikin ɗaya wasu sai suka ji ruwa suna neman ruwa ba ruwan da aka da sun kare da suna neman Allah madaukakin sarki ya ba ku ba ku sha sai amin Musa yi magana da Allah ya taimaka wa suna jin kishirwa ko shi ne sai annabi Musa ya roƙi Allah Allah madaukakin sarki baka shayar da mu ruwa muna buƙatar ruwa ya Allah shi ne Allah ta'ala ya ce wa idan ta Musa da kauni ka ambata lokacin da annabi musa ya nemi shayarwa ga mutanen da malamin ce in fasqa ay talabu suqiya li qaumi li anna sina wa ta da yanzu sai inda aka saba sina ta wato ana ne nema ne yake istasqa kamar istantara istaqbara قال أبو الحي أبو حيان أبو حيان ta في تفسير الصباح المحيط في سوى الاستسقاء شنو طلب الماء عند علمي أو قلته neman ruwa lokacin da zan sai karanci ko suka kare sun kare ba su su aka neme su jakin isa ko kuma ga ruwan sun yi karanci ba su isa sai a neme su wurin Allah jakin isa Allah ya ce faƙon lafi muka sai ibris bai a sa alhajar ka ɗauki sandar ka da ke duki da ita ga wani ƙasan duki nan ka sa sandar ka bige shi ka gami zai faru faƙon labirin bai a sa alhajar muka ce ka bige wannan dukin Allah ya gwada masa dutse sai ce ya dake da sandaki lokacin da annabi Musa ya ɗauki sanda ya dake wannan dukin kuma fanfadara min husna ta ashrafa aika sai ya barke sai ya kece wato ijiyar ruwa goma sha biyu sai ga dutsen ya kece ya kusa da ijiyar ruwa goma sha ba ko hongo ba ba da hongo kaɗan ne a a ijiyar ruwa ta fito ya kece yana watsi da ruwa kuma kun san ruwan dutse akwai daɗin gare su Duk wanda ta ta cikin dutse ga sanyi kuma ga daɗi an yi musu ijiyar ruwa goma sha biyu saboda sun sani karatunmu na jiya yan ƙabilansu ne da bani isra'ila ƙabilansu su yawa. sai aka yi musu wato ijiyar goma sha biyu kun ba don haka ba to guni zai sa ta faɗa kowace don sai sun kashe jinsu da shawa ba amma sai allah ta'ala da hikima ta yi musu hanyar ruwa goma sha biyu ijiyar ruwa sha biyu suka dinga sha daga ciki wannan na da cikin ni'imar da allah ya musu kana baɗar ruwa ka same su masu daɗi ka sha wannan ni'ima ce daga Allah maɗaukakin sarki amma an tuza ku gode ba Allah ta'ala ya ce kad alima kullu unatin mashraba ko waɗanne mutane sun san wurin shan ruwan ko wani gida ko wani ya san kabilar su su goma sha biyu in zai sha ruwa ne sai Allah ya ce kulu washrabu min rizqillah ku ci ku sha daga cikin arzikin Allah abinda aka samu ku ci arzikin Allah ruwan da aka kuka riba ku sha aka ba ku shi ma daga Allah ne Allah da ya muku haka ya kamata ku gode masa jama'a Ya Allah ya ta'ala yake wala ta ta'asaw fil ard kada ku yi tahiya cikin ƙasa mufsidin kuna masu banna kada ku yi baka banna cikin ƙasa ma'ana kada ku yi banna cikin ƙasa ta hanyar saba dokokin Allah madaukakin da Allah ya azaba ku akai domin saba dokar Allah fasadi idan aka ce fasadi corruption kenan dama laraba suka ce eh, al-ifsad ko al-fasad shi kuma su sai ce corruption shi kuma ba shi lalaci ko abubuwa sun riga sun lalace kamar yadda qur'ani yake zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas corruption ya bayyana fil barri wal bahri a cikin tudu kuma rahi bima kasabat aydin dalili abin da hannaye mutane suke aikata hannaye mutane suke aikata sabi da amma shi Allah abu abin da ya baci illa kawai in ku canza sai canza mu da zara aka waye gari kun fara banna Shi Allah ya dinga canza muku ni'ima ta kuma wahala ko ba gaskiya ba shi za kana ganin muna cikin wani yanayi wanda sai wanda Allah ya dana to ya Allah ka tausaya mana shine Allah ta'ala yace kulu wa shu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi kada ku yi tahiya ga banna cikin kasa mufsidin alhali kuna masu banna dama ta'thaw shine wato ashaddul fasad dan shi as-sa'i fil ardi ya yi fasadi barna shi za ƙur'ani ya ce wala ta a saukin arzikin Allah ka ba mu ikon gane da wasu Allah ta'ala ya ce wa iz qultum ya musa wa iz qultum ya musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbak hmm. fad'u lana rabbak yukhrij من بقلها من بقلها وقصائها وبولها وحدثها وبطنها ألا أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اجلبوا نسرا فإن لكم ما سألتم وضربت الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأن Allah ta'ala ya ce wa iz qultum ka ambata lokacin da kuka ce ya ku bani Isra'ila nan manzo Allah yana magana da waɗanda an zamanin sa amma ana faɗa musu abin da kakan su kai domin abin da kakan mutum ya yi kamar shi ya yi magana da kakan mutum ya faɗi to kamar kai da ka faɗi aikin da kakan mutum ya yi za a faɗa ba abin da kakan ka yi zan ka gani in dai yana sai kai in ko kusurwa sai ka gyara shi yasa aka ce mutum ana son ya karanta tarihin gidansu don yi saboda tahalli wa tahalli da tarihin gidanku da ɗabi'un ƙwai sai ke ta tahalla biya sai ka tabbatu da su sannan miyagun ayyuka kuma ta tahalla biya sai ka wufanta da gare su shi yasa malamai suka ce duk wanda bai san mazi ne ba la ya tafi an yabni mustaqbala duk wanda bai san tarihin gidanku bai iya gina a rayuwa ta nan gaba abin da aka san sosai sai ya tarihin gidansu gidansu mi'a yanayin ainihin sana'a gidansu mi'a aikin da gidansu suka yi karatu suka yi noma suka yi kiyo suka yi da karar tarihin gidansu na ya gina na rayuwa suna ƙarshe inda suka yi fito yi baya sai mutum ya gara inda ya zan mutum kuma daidai suke sai ya riko da wannan sai ya ƙara sama sai ya gina rayuwa ta nan to shi na Allah ka faɗa musu ya ce wa in kultum ka ambata lokacin kuka ce ya musa ya ce musa lan nasbir ala fa'amin wahid mu babu har abada babu iya hankuri akan abinci nau'i guda kala guda kullun darba da zuma da namun san tabaru da ce kullun shi ne muka ci kuma kuma ba ce wa lokacin sun yi jiki ba sun yi lahiya dan ba irin ba irin abincin suna wani suka saba ci normal ba abinci ne na Allah ba tsokacin sarki wanda zai saka lahiya ga darba kuma ga namun tsuntsaye su ci kuma sai sun koshi babu economy babu magana cewa ai malai sai ka sana a ɗauki amma ka ji baka dabi'ar su ce mu gaskiya zira alafa a ba'an wahidin har abada ba mu iya hankuri ta abin nau'i guda kullum kullum a ce gumi ina maka ce kullum gumi kullum gumi ya kamata a canza mu kuma ga dawa jama'a ku gane magana su kamar yadda ta ba da labari wata rana malamin mai na ba mu la'ina min lanta a jami'a wata rana sai ta ba mu labari su zai yi karatu Ya ce ɗaliban za su graduation a sudan akan je da su saudiya yi umra ziyarci jami'ar islamiyya madina sai ziyara su ga yan uwansu ɗalibai lokacin da na kwashe su aka mai da su suka ziyarci jami'a ko suka ce jami'a su suka iske ai daidai ɗalibai suna yaji aiki abincin dani abincin makaranta ba su suka bincika mai adalci aka ce wai naman kaza na an kai musu su ko ya je aiki suka yi naman kaza ya ishe su saboda su wallahi yau abinci ma ba su gaba ɗaya tunda an zama naman kaza inda an canza muku wani an zama kifi ko wani abu saboda ka ya je aiki suka yi wancan naman kaza kowa ya ke zuwa kowa dani an sa abinci to suka baki ga su Allah ya kawo sai kai kira san kira ta fama da da kusan kaza saudiya wani bi haka allah ya yi da kasan banza da wata rana ko ba gaskiya ba don su kafin ga sun yankan su ina duk wanda ya ce makka musamman hajji sauransu zai da aka wana man kaza ma su ka'ida abinci in ya kai dare to ba su bari kwana don gurgurin za a sake da ya yi kwantai zuwa za a yi a zuku shi ba a dukka na ta kwana an gama da ita in ka ce a abincin su kaza ba ka kwana ƙa'ida duk yadda za a ta riga ta fara shi ke hinto shi ke nan kayan fara su zai suka ba wasu bayan allah ya su ba su to su ko irin kwananin nan suna ta kare ta zuwa suna zuwa ana ba su a su ta kare kaza lahiyayi zahin ta gata da zahin ta a cewa ya kasa kwana kwasuwa ɗaya su fi su gyara sai su miya ko a soye sai aka sama hausawan mu sai gudan ƙasa ya kasa da an riyal biyar gudan ƙasa ya kaza kai kana ganin arha kuma kashin lahari alhari su yan gari ba su kan wata kwana kai kuma wanda ba wa Allah <laughs> Allah ya samu daji saboda ku shefa hada saudiya suna jin daɗin su fagarin abinci a rasauran bai fara in ya kwana su shi ke an gama da shi ko lahiyar lauyi sannan kihi in za ka sai sai ka ce ka iske mai rai na yawo ciki sai ka nuna cewa wanga ne sai a yi sai a soya maka nan ga a soya maka a basu ba ka iske mata ci a mai rai ba ka ɗaukowa yana yawon cikin abu cikin firin. to wanga ne ka sai a ɗauko shi sai a ce ka sai zama da yanzu ta za ga an kawo shi soyayye da yaji ne da komi ya Allah ya ba mu ikon gane suna suka ce lan nasbir ala ta'am wahid mu wallahi har abada ba mu iya hankuri abinci nau'i guda fad'u lana rabbaka roƙa mana ubangijinka yukhrij lana Allah ya fitan muna mimma sun bisu ar daga abin da ka suke tsirarwa min bakal yana gayyakin ta ganye irin na ana'a duk wani ganye da ka sa ana amfani da shi suna so a hisuwa musu wa qissa'iha da kuma duk abin da ya shahi wato duma irin kankana da sauran nau'in wa'in abubuwa wa fubiha da kuma irin abin nan abin nan tafarnuwa wa adatiha da wake wa basaliha da albasa duk masu a hisa wani irin nau'in waɗannan abubuwa mana ya yi a ce muna zama ɗaya a kawo na abinci muna ala sai allah ta'ala ce a tattabbiyuna ladhi huwa billadhi huwa khair a tattabbiyuna ladhi huwa adana billadhi huwa khair kuna neman canji a canza muku ga abin da shi ne makaskanci shi ne mafi zama ƙasa billari ko khair da wanda yake shi mafi alheri gare ku yanzu abin tun daga kun ci kun yi lahiya kun ci kun yi jiki lahiya na kun ba ku wahala ba ku ce wai a canza muku kawai dai a ba ku gona ba ku iri sai ka san mu isra'ila halin ku ba na kwarai na ina fatan gane magana ai kamar mata ne mace kan suka ta ata nau'i guda kamata ya canza kamata ya canza ya suka gan suke gumi ya ishe ta hatan ya kamata a canza mata ba da hibar a dinga canza abinci ko Sama in Allah ya kawo ba abinci ya kamata ka rike abin ka dinga ci har zuwa wani lokaci ran da Allah ya gana ya canza maka amma ya za ka nemi Allah ya canza maka da abin da ya zama alheri ka sai a ba ha gona a ba ka iri ka ce ka wahala ka samu da kanka shin da wanda sai ka ce yi noma ka samu da wanda lahiya lo'a kawo shi ka ci wani ya yi maka eh ha shi sabu ni isra'ila ana faɗa musu wautarsu da halayen su da ba su da kyau inda aka yi su akwai wasu masu hali irin na bani isra'ila su don haka kawai a ganin su abin suke ci gaskiya bai masu wasu sai an canza musu ubangiji allah ya kawo saboda ka Allah ta'ala ya ce a tasabnu ladhi huwa bil huwa adna bil ladhi huwa khair za ku nemi a canza muku Abinda da shi ne makaskanci daga wanda ke shine mafi alheri suka ce mu dai muna son haka na canza mana sai Allah ta'ala ya ce ihrizu misra to ku sauka misra wasu malamai su sauka wani gari aka gwada musu wani gari fa inna lakum ma sa'al lalle fara inda gurqa za a ba ku gona da kusan ku yi noma ba dai kuwa san baka oh, wahala ba su bi fugilla da ta ayyanzu shi kenan ba su yi magana ba Allah sai bako kada abin amma da taimakon Allah a maɗaukacin sarki duk abin da yake ba su Allah bai fata ba sai suka yi magana da kansu kuma cikinsu babu wanda ko ka sha'ara da baka wadin wannan abin da aka ma daga idan yake ba sani ba kuma abin suna rayuwarka ka baka taɓa shi iri ne ba shine Allah ta'ala ce ihbitu misra ku sauka ku sauka misra wasu malamu ce wagga misra ga dauka ba su dana ba su ce a wani gari ne Allah ya sauka can ne ga fadama nan ga ga tudun nan kuma ga iri na bismillah ba ku ce kuna son a hisa muku so bismillah fa inna lakum ma sa'altu ayan ga ma hiya tayi tahiya sai ido ya rena fata mutumin da aka ba abinci ya ci lahiya ya yi ƙiba sai yanzu an hissai gandu an hissai ga shi ga gona nan ga iri bismillah Allah ya ce wa duribat alaihim zillatu wal baskara sai aka buga mutu kaskanci da walakanci wa duribat alaihim zilla aka buga mutu kaskanci bayan kwanaki duk wanda kaddi kaddi ba noma ya noma ya kaskanta shi ha sai ga mutum da guntun wando ya fara da mutum yayi kiba yayi jawar. yanzu zai faɗa ba an bar sauka suwa yanzu noma an kuma ana yi na duka tsohon tunik ko zaka duniya in gaya ba sai gaya malar kaskanci ya riga lulluɓe su da walakanci suna da kai wallahi inda da mun yi hankali yanzu ga hawa wahala ta yi muna yawa noma in kai noma a kala sai ka jira yari na ko miya na alfarki na a ce alayyahu alayyahu ko ba kai mutu ka sa shi bisa ne ko to shi yau da shi kullum sai an kawo musu mutum duk lokacin abinci ya kawo suna da za a yi ba wai za a jira wai siya abin nan duk lokacin ya sauke wa in ya yi a ta abinci amma yanzu da sai mutum ya jira in za ka yi noman kankana sai ka jira duk mai noman kankana ya sai ya ba ta akalla wata biyu ko ko ta fara ne lake to bale kake noman shinkafa bale noman gero to haka Allah ta'ala ya buga muku kaskanci da walakanci azilla shine hawan almaskara shi ko talauci yake duk wanda ya kalle su bayan wani lokaci ga cewa mutanen ga sun shiga wahala ka san ita wahala ai mutum shiga da gani ne ko tambaya ba sai ana gane ba ko ba haka na ba ku kalli yan ta ma zuwa ba duk wanda ya dawo daga bata yan kalle ka san wallahi ya wahala amma in mutum ya samu ya gari homa sai shi ko kwana sati biyu ya riga ya girgi zai ya omar sun ka ce ba ho sun ka dawo sun ka ce ba sun ka dawo sai a ga musulun faɗa ma ya sha ruwan injin yare, haƙura ya sai baki <laughs> kana ganin zama daji ya abubuwan da ya ka samun cikin gribe bai samun don dai shirka su samu kuma ta samu yanzu sai a cikin gida a yi abin a yi abin a yi aini a kan da ko faɗa <laughs> zama da kuma zai ina sun ji abin su kuma ga allah allah ya yi amma allah ya faɗi ya ce wa zuri mas alaihim zillatu wal maskanatu sai ce wa ba'u bi qadrin min allah suka dawo da mushi daga Allah abinda suka yi sun hukata Allah ba da kusursa shi ta Allah ya wahalshe su Allah ce zalika bi annahum kanu yakfuru bi ayatin Allah dalili akan wani shi sun suna kafirce wa ayoyin Allah dalili akan wannan azaba da kaskanci da walakanci kanu yakfuru bi ayatin sun suna kafirce wa ayoyin Allah wa yaqtulu nabiyyi kun suna kashe annabawa bi ghairi hikmata da hakika sun yi ta kashe annabawa da yawa zalika juma'a wannan dalilin sakon da suka yi Asau sun yi sabo Asau rabba su za a ƙuri su wa kanu ya asa duk kun suna yin ta'addan suna ƙetare iyaka shi a dalilin wannan kaskanci da wulakanci da Allah ya musu saboda ka yi uwa musu ne kada mutum ya zan irin bani Isra'ila in Allah ya saka cikin daula gobe ma Allah rike abukka haka ne Allah ya canza masa. Allah shi ya san halinka ya kawo ya baka gode amma wallahi in ba gode ba Allah ya shi ka cikin inuwa shi yasa aka ce ku kyauta ba mutaka da ni'imar Allah so da yawa eh, da wahala ni'imar Allah ta tafi masa dawo sallah ga da wahala a cikin mutum yi kuɗi sun zamna bare yi ta addini sun ka tayi da wuya kuma dawowa idan abin da aka so mutum ya kiyaye gurgudu to ya Allah ka tausaya mana gaba sai Allah madaukakin sarki yake إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين إن الذين آمنوا والذين هادوا cewa mutum kada ya tunkaho da kungiya kai ya yi tunkaho da aikin da kungiya kai kai saboda ka buji gaba ka ce kai ahalin sunna ne to sai an kusanta aikin ka yi kamar sunnan nan ka ce kai dai izala ne aikin ka yi kama da aikin izala kuwa an ya tabbas abin yake don akwai da'awa albaɓila mutum ya yi da'awa ta ƙarya alhali shi ba haka yake ba ina abin da aka so ga mutum shine aikin kai tabbatar daga inda kake Allah madaukakin ke ce innal ladina amanu lalle wa'anda suka yi imani wal ladina hadu suka ce su yahudawa ne suka su tuba mutanen annabi Musa kenan wannan sara da kiristoci mutanen annabi Isa wasabi'in da masu mutum mala'iku daga cikin larabawa Allah ya ce dukkan wa'anda nau'i guda hudu man amana billahi wal yawmil akhir duk wanda ya imani da Allah da ran tashin kiyama imani na gaske imani da mutum yi kunshi imani da Allah da ran tashin kiyama Allah ya ce wa amila salihan kuma ya aiki na kwarai wanda ya karɓa sunan na kwarai dan akwai aikin da ba na kwarai ba akwai aikin kwarai malaman suka ce al'amalu salih yastamilu ala ta shuru aw wa'arba. aiki na kwarai sai ya kunshi sharuɗa guda uku na farko kai don Allah na biyu ka yi yadda Allah ya saka sannan na uku ya zai ya dace da karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan sharadi guda ya faɗi cikin sun daga su aiki bai na kwaye ba idan kai ba don Allah ba an samu matsala idan ka kuskure ma yadda manzo Allah ya yi kuma ka samu matsala ko bi kyawa aikin ya zama ka ce shi ne Allah madaukakin sarki ya ce man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan kuma ya aiki na kwarai akwai yahudawa sun yi aiki na kwarai akwai wasu da kiristoci sun mutum da sun yi aiki na kwarai Allah ta'ala ya ce falahum ajruhum inda rabbi suna ladan tsoron ubangijin Allah ya ajiye musu ladan su a wurin ubangijin su ran tashin kiyama wala khawfun alaihim inda al-maut babu tsoro gare su lokacin mutuwa duk mutum da ya yi imani na kwarai ya aiki duk ya yi imani mai kyau ya yi aiki na kwarai to ranar mutuwa babu tsoro gare su babu haka ba ba za a tada hankalin shi ba domin akwai mutane da za a tara hanzar lokacin mutuwa wallahi wani an fitar da hankali wurin mutuwa ko masallacin da an karu ya bai isa mutuwa zai ta yi sama yana faduwa kasa yana ta kowa yana boda mutuwa zai amma wani za ka mutu mutunan kirki ga kuma kusa da shi ba kuma sun ya mutu ba kana tare da shi ya mutu ba ka sani ba mala'iku sun lallashe shi hankali ne ya fanta sun ɗibi rayuwa ta sun tafi shi kenan ya ƙari. shine Allah ta'ala yake duk wanda ya imani yayi aiki na kwarai Allah yake falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun Allah ya kuma za su bakin ciki ba in zafna Allah zai ba su abin sai su farin ciki sun dadi shine Allah zai ba su aljanna ya Allah ka ba mu aljanna kai ba da arzikin ni kanta buka ya Allah ke da yawa musulmi imani da Allah da aikin kwarai shi ka bambanta ka daga wani wanda ba kai ba don mu yanzu kaga muna da abu ahalin sunna ne duk ya zo a jibi aiki mu a gani ya ne suna ko bai daidai suna ba sai a jibi aikin wasu mu ya ne ko bai daidai ba duk wanda ake shi ya daidai suna manzon Allah to shi Allah kuma yi domin Allah ya aiko ya iku annabi cikin koyi wa ma kuma rasulu fakhuduhu ومعنى هاكم عنه فدق جو أدن دي مظن نظم هو الشيخ والإيش بأيكم جو أدن هنا بخالي سبر أكا رأس هاتي يا مظن الله صلى الله عليه وسلم زي هو الآية دمه هو إباية لنجر كتير ديوش في أن تعروف في كتوم في أكيد وحش جادة تنكي أكو خارع لو كنا مظن الله سيش بغباء دو أهل السنة في يوم مظن الله صلى الله عليه وسلم أنا تكنت هي sai manzo Allah ya ga mala'iku sun to suna koro wasu mutane sai yake al'umma ta ne ku kalle su ga suna hasken huska da hannuwa da kawawa manzo Allah ya ce ai al'umma ta ne jama'a ta na sai mala'iku su ce kawo bakin ka baka sa abin su suke tsoro bayan ka bayan ka sun zo da bidiyoyi sun sa a maka cikin zo abin da kai bangaren abin da ya shahi auren rakin ka sun sa a maka sun sa a maka wajen harkar suna sun sa a maka bangaren kasuwanci su sa a wata ɓangaren noma irin yadda ta yi ciwo ba su yi haka nan ba su sa a wata da abin da su zo da shi na addini sun shigo da wasu abubuwan da babu sai manzo Allah ta ya ce fasuhukan fasuhukan fasuhukan ai nesa da su ai nesa da su mun bukata wallahi za a kore duk dan bid'a wallahi za a kore bai san take da kafara ba ne ya haka za a ja a ahlus sunna tsirta man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan za a ja su ce shafi a fasara za Allah ya ce sai ya ce sai su shafi a fasara kowa na kallo duk wanda ya sha kuma jirgin shi shuwa abada da mutum ya kasar da duk ishir wadda ya biya tsaye wadda aka ta kiyama shekara arba'in yana tsaye babu ci babu sha sauran zai akwai yawan kusa da kishi A yi wa hisabi sai an daɗe tsaye allah bai cima kowa komi ba yunwa ta wata ne yawa kishirwa ta wata ne yawa ga mutum tsaye ga zahir rana rana kusa kwakwalar mutane mil uku kwakwalar suna zurabata da lokacin maza Allah zai zo sai ga al'umma sai a fiya tafiya da fasa Maza Allah ya ce man shari'a min fala ya zama wa abadan duk wanda ya shafi ba zai ci ba abada Allah ta mu sha saboda wallahi zama abu sai ya tsaya gyara aiki da inda ka ji an ce wannan aiki bid'a na kautai mai ko cikin haraka aure aka ce wanga bid'a na kauce mai ko aihuwa aka ba aka ce wanga haraka bid'a ta ba ai kauce mata don Allah in tabbas dan bid'a wallahi ba su fito a kafar rata ta iya za a kore ka sai ai ba ku rabba fara kumi ba gidan ku na ba hita shi ma manzo Allah ya ce a tsaye da shi a nesa da shi ba ku kasa ne dan bid'a saboda jama'a ku tsaya ku kallami al-bid'a kyau kalle mutane suna bidiyo bidiyoyi daban-daban su ba sun cewa suna bidiya sun saka bidiya cikin komi malam aiwa da suna ya gagare su to saboda ka wallahi mutum in bai tsaya ba sunan manzo Allah ran tashin tsaya sai an tsaya bai kore ba kwara ubangiji Allah ya kauta ya wanda ya babu ikon tsaya da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya babu ikon gani ba sai Allah ba da kace sarki yake وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا آتيناكم خذوا آتيناكم بقوة واذكروا ما لعلكم تتقون الله يرجع مقاعكم بني إسرائيل Allah ta'ala ya ce wa lokacin da muka rike alƙawari da ku na ku rike a taura gan ku dinga yin aiki da abin da cikin ta Allah ya faɗa kusa ya yi alƙawari da bani Isra'ila za su bauta ma Allah da abin da a taura ta karanta shi yasa a duk wanda Allah ya ba littafi babu abin da zama lana da ya rike littafi ne ya aiki shi yanzu muka fara Qur'ani gaba gare mu babu littafin da ya girma shi amma sai kaga an ce ga abin da Qur'ani yake kaza haramun sai ka kai wannan sai malamai ai kai ba malami ba ne amma za ka gane kuran kai domin wallahi jama'a babu abinda da zama lahiya irin aiki da qur'ani to Allah ya ce bani Isra'ila ko zuma a khudhu ma atainakum bi quwwa wa idh akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura ka ambata lokacin da muka rike alƙawari da ku muka dauko muku dutse sama gare ku domin lokacin suka lalace Allah ta'ala ya dago dutse saman falalar dutse ya kwabbako shi ya kawo saman garin ya tsaye shi bai sama ba kuma bai fata wuce kasa ba sai Allah ce ku zo ba a tsaye na kun bi kowa ku rike abin da ku ba ku da ƙarfi ma'ana ku rike a saura wurde da ku dinga aiki da abin da cikin ta to duk tsoron mutuwa sai zuwa kama aiki da saura suka ci gaba da sallah da gaske suka ci gaba da da'a ga annabi Musa alaihi salatu wassalam amma lokacin dutse yana sama sai zan kofar da suka yi suna kallon ijiya guda sama ijiya guda suna na kasa duk sauran kan dutse ya faɗo musu shi yasa Allah madaukakin sarki in ya so a yi imani ya so wanda zai wallahi in Allah ya so a yi imani wallahi ana yi ba ko ba a yi nan da bari ya ya ɗauko dutse ya kawo kuma garin su ya aje musu ce kudu ma abin na kun da kaba ku rika da gaske wadkuru ma fi kuma ku dinga ambaton abin da ku dinga aiki da abin da la'allakum tattaqun domin ku zama kiyaye tafi daga azabar Allah ran tashin kiyama saboda haka bani Isra'ila sun rika sun yi aiki lokacin da Allah ya ga sun dawo hankalin su sai ya wani dutse ya yi gaba da shi ke nan ba ku ba normal kuma baya ɗauki lokaci kuma suna kuma rikidewa da

an ce aure ya ce ya yi shekara biyu ko uku tar sai a ga ya haifu ya zan kawo bawan Allah yana ne ya ce wani mutane ya zauna ana ah ba wa Allah an shekai zai ya dawo ya sa kunun gidan yayi ya sa sauro ya sha kashi kuma yanzu ga hannun ya so su kaga in mai hankali ɗabi ya kamata yi ya kama kai ne ko amma Allah ya kwana biyu ko uku sai ga ya birki in fara una ya kama ta. saboda wani fi rayuwar gidan yarin daɗin su kai wallahi ma akwai wata sai da an kashe sai ce wallahi bai ka an kashe lokacin ka yi ta ce wallahi shi wallahi wallahi bai shiga zuwa kotu an ka sa jami'an suka suka tattale suka yi sai an ka rufe sai ya kama ya ce wallahi dawa ne an da kodai sai sai iskilin ko suna ya ko sai igi abu ya igi ruwan mai sun kalle mai kasa kuma ya kashe kamari aka zo aka sashi kamar aka kai aka sashi mai kai shi ba na faɗa muku ba da dawowa zai yi. aka suke wani ɗanɗan da gidan yare wani yau ko gyara halin su yake wallahi ne hankali ina ta gyaruwa ya fi gidan yare wani wallahi ƙara bin cewa ina ta ubangiji Allah ya kawo to bani isra'ila kun ga abin da Allah ya ya ɗauko su ya kawo sun rike a sauran sun gyara halin su amma da Allah ya jaye mun suka sake bai cewa idan Allah ya sun bata wallahi ka saki juya baya daga asaura kuka saki littafin ko kawo ku kawo banna ko kawo shirme min ba da zalika bayan wannan sai ce laula fadlullahi alaikum wa rahmatu. ba don falala Allah da yayi muku ba da rahama sai la kuntum min al-kafirin da da kuma da jirgin ta kuma ta wallahi da kuma kuma ta amma Allah da ya rahama sai da shi kenan sai ke kyau sai kai ba a jannan cikin cikin bani isra'ila ko wanda allah ne ka a da rahama ne saboda ka yan uwa kuma mu sani shi ɗan adam yana rikon ta'alimun layi don ya cikin gaban allah rata shi a barin duniya ba ana ɗaukar darasin ƙur'ani da hadisi don mutum ya tsira gobe kiyama amma in don duniya ita duniya kowa an yanka rabin zai samu cikin ta nan muna yin wanka aiki don lahira a gobe kiyama in muka tashi gaba Allah Allah ya biya mu muna yin sallah don Allah ya biya mu gobe kiyama ba duniya ba muna wa iyayen mu biyayya don za mu ci muna duniya kuma lahira Allah ya biya mu to abin da aka so ko za ka yi aiki kai don Allah ya biya mu gobe kiyama ba don duniya dan shi nan duniya to matabi so da ka samu sakamako na duniya kaɗan ne amma lahira abin za ka samu yawa amma wallahi mutum ya lalace ya dokokin Allah wallahi ya baka sauki akwai daren farko na kabari wanda mutum wallahi sai ya ce wani koyo shi ne Allah da dai ma ba amma ma yi ba gaba ɗaya shi yasa ko malam ya wani tahi awwal laylatin fil qabr la laylatin fil qabr daren farko cikin kabari yomi ko da ba sai yi bi a daren farko cikin kabari me zai faru dama ɗan biyu na ko daɗi ko wahala ka kwana duka wa ka yau ka so an ka fara gilme kana kwana cikin ezi yau an sa kwanuka ga har da wani yana ga inda a shaida da ta yi liƙirin da hena kuma kana tamfanci zan akwai wabanci ko babu shi yasa yan social media sun iya abin nan sun iya hada sai ga an ɗauko wani ɗaki mai gado mai kyau sai kusa gari a ɗauko kabari shi kuma ɗan matsatsi shi kuwa aje kusa gari tawa sai wanda shi a yau shi kuwa gobe ka na kwanci yau a gobe ɗan matsatsi za a so a samu sun girme kuma a so a dahin yadda ko ka kuka yi so ba ka iya wallahi ba ka iya sai abinda Allah ya yi yawa musulmi ana son mutum ya gyara kabarin ba a gyara kabarin komai sai da aikin kware sallolin da aka yi na farilla sallolin nafila da zuwa ziyarar inda uwaye su kyauta musu kyauta ma yan uwa da kyauta ma bayan Allah bukata da magana mai kyau da hudda mai zama lafiya da mutane da hankuri da su suna Allah da tattara maka cikin kabarin sa ya ba ka jin daɗi sai Allah ɗaukacin sarki ya ba ka zama lahiya cikin kabare ka shi yasa daga cikin addu'o'in da aka yi Allah ya ba ka zama lahiya. Allah ya ba ka zama lahiya da cikin kabare ya ba ka kwanci lahiya cikin kabare ka domin akwai wanda ba su kwanci lahiya, wallahi dan duk wanda za a sakan mace zai da kuna mun cikin kabari ne wallahi zama lahiya kuma kun sani hadisi na nan inda aka ce mutum cikin kabari ne wallahi ana gama wurin za a tashi kana jin kusan da kuma suna kawo ka. za su yi su barka ko ka yi hana sun zuwa kallon maka suna maka tambayoyi Kada ya kamata mutum ya gyara aiki ne zama ko don wannan ya kamata mutum ya gyara aiki kuma duk abin da an ka ce abin da wanda kana yi kuma gaskiya ba shi lati na abuwa san mutum ya lalace in ka lalace a yi ba na wala to bangi ubangiji allah ka sauka ya ba ina ganin kamar lokaci ya yi ko saboda sai mu yi hakuri, mu fara nan inda muka yi kuskure cikin karatunmu Allah ka yafe mana daidai mu kuma Allah ya mawala da kansa ya samu aiki da abin da muka bi Allah mana da kuka sunayen yanka. akwai bayi masu kafafi daban-daban na alkhairi Allah ka biya mu akwai masu matsaloli daban-daban kuma Allah ka magance musu sai magana in faɗi da take nan gaskiya mun ana yi hayar da ba. ya kamata jama'a su hito fili a hito fili a taimaka marayu fi sabilillah akwai zawarawa suna nan suna jiran ba su ɗauka kuma da ba matasa ku shirya akwai zaurawa ba eh kuma akwai guda ne kuma ba auren zaurawa saboda da mutum sun inda da kuɗi auren budurwa ya samu zaura ya aura da nuna lafiya kuma da gaskiya a ah. sau da gama kuɗin ɗaya biyu uku nan wai wani abokin yaro ya bar mata biya biyu ko uku bai dauka shi yake kawo fresh budurwa ya kasance kawo ya wanki saboda ka abin da aka so ga mutum shi ne ya yin jihari kuma gaskiya ba ka samu mai iya uku ka aure ta kwashe su a kai gidan kamar rayu na ka kishe su a ne sai in ba ka yin haka ne ya kamata yan marayu man ka aika muku wani abu kuma gaskiya ba a yi musu yake sallah a ba su abincin abin nan abincin sallah jahibin sai a ba su kwana zaune duk a taimaka musu a kawo kuma rayu a ba su fi bi lillahi da Allah sai ya tausaya mana ya magana mana maganin wannan tsarin mutum Najeriya to ya Allah ka ruwa mana asiri ta mana kariya ya Allah ba mu ikon taimaka mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wannan lokaci ya tafi da dama mutum da ya ba su da shi ko ya yi Thank you.